kar ka yarda da mace daya yi sauri kada ka fi two years in ya bashi maka kayi 5 to 6 years yi sauri kai aure kar ka yarda zaka zama bawan su ga mutum a waje a gida ba mutum in sai ka zo neman aure ah, hami hami amma bai yarda sare no bai wi hu I tell you. Now, da zaran ka auri mace ka zauna ba ka yi aure ba 6 years ko kai wata shekara shida da ita ka ta zama babarka in ka yi maganan aure wallahi ka shiga uku za ka baro in ba ka yi sa'a ba wallahi wata sai ta kashe ka ba har lahira ah, kana shiga gida kana tsoro miyan da za a yi ma sai ta zaba komai sai ta sai take so za a yi ina amfani wannan kai dottijo ka zamanto ka zamanto ka zamanto baran mata